wannan mataki wanda babban bankin Najeriya ya ɗauka zai ƙara interest na karɓar bashi a bankuna wato idan mutum ya ranci miliyan ɗaya misali yanzu zai kai har wajen kaso arba'in a miliyan ɗaya mutum zai da wajen dubu ɗari hudu kenan. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. So wannan kari yanzu mataki ne a ganda cewa kuɗi ya kara auki. Ba wai don kayan su kara sada ba ne yanzu ba nufin wannan policy din ba kenan. Babban bankin Najeriya CBN ya ɗauki matakin ƙara kuɗin ruwa a kan bashin da ake karɓa a bankuna daga kashi goma sha hudu cikin ɗari zuwa kashi goma sha biyar da rabi cikin ɗari a yanzu haka. a wani yunƙuri na neman ɗaga darajar kuɗin Najeriya da kuma rage hauhawar farashin kayan matsaruhi. Wannan batu na ƙarin kuɗin ruwa za mu duba a cikin shirin namu na yau tare da masana, sannan mu ji shin bankuna kawai abin zai shahwa ko zai shahi duk wata hada-hadar kuɗi, kamar kasuwanci da masana'antu da kuma yadda abin zai shahi talaka bawan Allah. bari mu hara da bayanin ƙwararren masanin tattalin arziki. Sunana Dr. Ibrahim Muhammad Adam, ni ne shugaban tsangayar koyar da ilimin tattalin arziki, tsimi da tanadi da kuma inganta rayuwar al'umma da ke jami'ar tarayya Dutse Jigawa State. Wannan mataki wanda babban bankin Najeriya ya ɗauka ranar Litinin na ƙara interest daga kaso sha hudu zuwa kaso sha biyar da rabi zai ƙara interest na karɓar bashi a bankuna da kaso 30 ko 36 zuwa har kaso 40 wato idan mutum ya ranci miliyan ɗaya misali maimakon a yanzu bayan ya biya miliyan ɗaya zai ƙara interest a shekara zai ƙara interest na kaso 30 yanzu zai kai har wajen kaso 40 a miliyan ɗaya mutum zai da wajen dubu ɗari hudu kenan wannan yana da tasiri akan abubuwa guda uku na farko shine kuɗaɗen da suke zagayawa a hannun mutane zai ragu domin maimakon mutane su je su karɓo bashi yanzu yanzu saboda interest ɗin ya ƙaru kuɗaɗen da za bashi da za a karɓa a hannun bankuna zai yi ƙasa na biyu kuma a dalilin haka kuɗaɗe da suke kai kawo tsakanin jama'a zai ragu na uku kuma raguwar wannan kuɗaɗe zai saka saye-saye da hada-hada da mutane za su rinka yi shi ma zai ragu to wannan abubuwan da ake saya da hada-hada in ya ragu zai kuma rage farashin kayayyaki gaba daya domin idan mutane sun kasa 'yan kaso sun kasa kayansu sai an saya in ba a saya da yawa ba dole zai saka su rinka sako da kayansu domin mutane ba su da karshashin saye da sayarwa ko kuma sayan kayayyakin kamar da da kuɗaɗe yake da hannunsu a wadace saboda haka wannan raguwa da za a samu na sayan kayayyaki na yau da kullun zai saka dole 'yan kasuwa da kuma mutane in suka kasa hajarsu dole za su dan rage farashi to wannan ragen farashin zai saka kayan masarufi su masu ragu amma wannan duka a mataki ne wanda babban ke dauka na rage raɗaɗin harhauran farashi na gajeren lokaci na gajeren zango wanda muna fata zuwa ɗan lokaci kaɗan za a ga waɗannan abubuwa sun bayyana a kasuwanninmu. Dr. Samuel Bashayi shi ma masani ne na tattalin arziki ya yi ƙarin haske game da abin da ake nihi da hauhawar farashin kayan matsaruhi a tattauna wasu da abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman. Ya halin da aka shiga inda kana da kudade masu yawa hannu amma abin da za ka abin da ake kira inflation ke na kwata-kwata. Mm. So abin da wannan ya faru shine yau din nan in ka gani abin da dubu biyar ya saya zai iya saya maka ne eh, shekara biyu da suka wuce yanzu dubu biyar ba zai saya ma wannan abin kuma ba. Wato na da cewa kudaden da kake da su ko da shike suna da yawa yanzu amma ba su da out kamar da. So wannan matakin da CBN sun dauka shine su ganda cewa ya rage wannan rashin aukin kuɗin? kuma tare nan ya gani da cewa riba da za ka biya na aron kuɗi yanzu. Kuɗin ruwa kenan. Kuɗin ruwa kenan. So maimakon kai kana neman kuɗin da za ka aro ana kokari na ganda cewa ka yi amfani da abin da kake da shi. Wannan kuɗin ruwan an kara shi ne domin ya sa karye maka sha'awan aron kuɗi. So wannan kari yanzu a mataki ne a ganda cewa kuɗi ya kara auki. Wato ba wai don kayan su kara sada ba ne yanzu ba ba nufin wannan policy din ba kenan. rashin aukin kuɗin karuwa yake yi kowane rana kuma an baka ɗauki mataki ka maganta wannan ba ya dinga ci gaba kenan. To amma wannan ƙarin da aka yi na kuɗin ruwan ba zai shafi hmm. kayan saye da sayarwa da yadda misali mutumin da ke sai da rake ko kuma mata gida ma da aka bata kuɗin cefane. Hmm. A yanzu dai kam. Eh. Bai kamata ya zai shafi wayannan sosai ba. Da yawa cikin 'yan kasuwa suna karɓo rance ne a banki da kamfanoni. Hmm. To idan aka ƙara musu kuɗin ruwa kaga za su mm. dawo su ƙara a kan abin da suke sayarwa mutane. Wannan dole ne. To kaga kenan ta nan ba zai shafi mutane ba? Zai shafi mutane. To za a samu ƙarin hahawar farashin kayan masarufi kenan. Ye zai za a samu kari. Domin dan kasuwa shi ba zai ba zai asara ba. Kuma shi ba zai ba zai fadi a jarin shi ba ko ba haka ba. So idan ya samu in kuɗin karban bashi ya karu. Mm. Dole zai tura wannan ma wanda za su siya kaya wurinsa. yau Juma'a kafin mu ci gaba, ga mataimakin editan jaridar Aminiya Bashir Yahuza Malumhashi da kanun wasu manyan labaran da ke cikin jaridar mai hita Juma'a Juma'a. Babban labarin mu shine wanda muka yi matake shekara 62 da samun 'yancin kan Najeriya. shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu bayan haka kuma akwai labarin da muka yi wanda bincike ne wanda ya danganci yajin aikin malaman jami'o'i inda muka yi labarin take canjin rayuwa yadda ɗalibai suka yi amfani da yajin aikin malaman jami'a akwai labarin yadda wata mata ta rasa ranta a yayin haihuwa da kuma jaririn nata a kano wanda wasu suke ganin cewa sakaci ne na likitoci sai kuma labari na gaba wanda muka yi matake yadda za a fafata neman kujerar gwamna a jihar Yobe. A bangaren kasashen waje, muna da labarin yadda mutuwar Sheikh Yusuf Alkardawi ta girgiza duniyar Musulunci. Sai kuma labari na gaba wanda a karan farko mace ta zama firaminista a ƙasar Italiya, wato wannan mata mai suna Georgia Meloni. Sai kuma yadda wasu yankuna na Ukraine suka nuna sha'awar su ta koma cikin kasar Rasha. bangaren al'ajabi kuwa muna da labaru daban-daban waɗanda suka hada da labarin wata mata da ɗauki cikin ɗanta amma da ƙarshe za ta ƙare da haifuwar jika an gano haƙorin ɗan adam da ya kusa shekara dubu biyu a duniya idan mun zo ɓangaren wasanni kuwa mun yi nazari ne da sharhi akan yadda ƙungiyar real madrid ta kusa shekara biyu tana jin zaranta a nahiyar turai sauran shafuka na nan kamar yadda muka sani waɗare sinadarin rayuwa da sauran shafuka daban-daban da hotuna suna nan ɗauke a cikin wannan fitowa tamu insha Allahu. An gaida Bashir Yahuza Malumhashi da fatan kowa zai garzaya ya nemi tashi jaridar ta Aminiya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Unity FM a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Badegi rediyo a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. A ƙoƙarin neman gano yadda wannan ƙarin kuɗin ruwa daga kashi goma sha hudu cikin ɗari zuwa kashi goma sha biyar da rabi cikin ɗari zai shahi rayuwar talaka ƙarara, na tuntuɓi mawallafin wata jaridar kasuwanci. Sunana Mustapha Adamu, mazaunin Kano kuma mawallafin jaridar yanar gizo ta kasuwanci mai suna Bizpoint. A gaskiya da na ga wannan doka ko in ce manufa ko tsari da shi babban bankin najeriya ya fito da shi ni kaina gaskiya abin ya faɗar min da gaba na san duk da cewa ni ba masanin tattalin arziki ba ni mawallafin jarida ce ta kasuwanci to amma na san shi wannan abu zai gaskiya kawo matsala ga tattalin arzikin ƙasa kuma babu wanda zai fi jin jiki a wannan irin talaka wanda shi dama ya shiga cikin halin hauhawar farashin kayayyaki kuma har hakan ya taɓa tattalin arzikinsa talakan yake shan wahala to babban abin da nake fuskanta kamar yadda wasu masana suke magana akan shi wannan sabon tsari monetary policy rate ma'ana wani tsari ne domin a daidaita yanayin kuɗi domin a rage hauhawar farashi to dole sai an ciyo bashi kamar yadda masana suke faɗa sai an ciyo bashi an zo an zuba a shi wannan tsarin domin ya tafi daidai shi kuma cin bashin nan kullum yana haifar da kuɗin ruwa da ake samu yana ƙara karya tattalin arzikin ƙasa yanzu kin ga mu da muka ciwo na ƙasar nan an ce yanzu idan misali najeriya ta samu naira tiriliyan ɗaya a shekara wajen kashi tamanin na kuɗin nan yana tafiya ne a gurin yadda za a yi a biya kuɗin ruwa shine debt services kuɗin ruwa da sauran abubuwan nauyi da aka ɗora mana na wannan bashi to illa ta farko da zai yi kenan gaskiya zai haifar da hauhawar bashi da yake da yake kanmu wanda yake taɓa mana tattalin arziki zai taɓa masana'antunmu domin idan aka ƙara musu interest rate ɗin nan aka ƙara yawan kuɗin ruwan nan gaskiya yadda suke samun kayayyaki su siyo su da tsada kayayyakin haɗa abubuwa da suke na masana'antu to zai kuma ƙaruwa ne masana'antu za su durƙushe kuma a haka za a rasa aikin yi wanda dama can gaskiya akwai rashin aikin yi da ake ta yi sakamakon matsala na tattalin arziki ko a nan kano kwanakin baya masu masana'antu suna kukan cewa matsalar wuta suna rurrufewa saboda matsalar tattalin arziki da kuma wutar lantarki to idan aka yi haka abin zai kara karuwa masana'antu za su kara durkushewa su kuma matasa za su rasa aikin yi su kansu ma kuɗin mu canjin kuɗin kasashen waje zai ƙara yin sama ne kamar yadda dama can yayi saman har ya taɓa masana'antu to su fa masana'antun nan farashin kayayyaki da suke siya da ake kira raw material yana ƙaruwa su ma fa suna ƙara farashi ne so saboda haka ni ina ganin wannan abin idan aka tabbatar da shi wannan tsari to gaskiya za a yi jifan gabiyar baidi ne maimakon a ce an rage ya hawa farashin kayayyaki to sai dai ma fa a ƙara sannan ita kuma shi tsarin shi wannan npr ɗin monetary policy rate ya ce bankuna sai sun ƙara yawan kuɗin da suke ajiyewa a ce adadin kuɗin da ake so a ga banki da shi daga kaso 30 zuwa 32 kin ga wannan zai saka bankuna su bazama su je su nemo bashi a ina za su nemo bashin a cikin wannan hali saboda a lokacin da shi gwamnan banki godwin emefiele ya bayyana ita wannan sabon matakin a ranar talata ya ce bankuna na ƙasar nan zuwa alhamis ya zama na kowanne banki ya cika lalitar shi da kuɗi har ya kai cewa adadin kuɗin da yake da shi mafi karanci ya zama na shine kashi talatin da biyu da kashi talatin dole da kuɗin ruwa za a amfani za a ƙara musu kuɗin ruwa akan wannan idan a ƙara musu kuɗin ruwa akan wannan irin harkokin kuɗaɗe da bankuna suke yi kin ga shi ma za su ƙaru dala da suke sayarwa ko kuɗaɗen waje da ake sayarwa wa 'yan kasuwa su ma dole farashinsu zai karu to in suka siyo kaya akan haka in suka za su siyar su ma sai sun ƙara farashi a haka abin da ta tafiya har ya zo kan talaka wanda dama can yana fama da wannan abin shekara da shekaru kuma a zo a ƙara ta'azzara shi to ni gaskiya a gani na wannan abin ba shi ya kamata babban banki na cbn ba wannan matakin ya kamata ya ɗauka ba akwai matakai da zai iya ɗauka wanda zai samu masana tattalin arziki su ba shi shawarwari a samu wasu matakai waɗanda in aka kalli talaka ba zai sha wahala ba za a rage magance irin wannan shi hawa farashi. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga duka waɗanda suka taimaka mana da bayanai a cikin wannan shiri. Da abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman da editan Musagir Kano Sale. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya.